yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku da wannan maraicen talata goma sha biyu ga watan Afrilu ta cikin shirin nan na yau da gobe shirin matasa wanda kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Har wa yau kuna iya jin mu ta intanet a voahausa.com da kuma ta Facebook a shahin VOA Hausa. A mai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Nijar za ku iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatarwa. Jamila Kabir Fage. Tare da Halima Jumrau. Shirin yau da gobe shirin matasa na ci gaba da duba taɓarɓarewar ilimi a jihohin arewacin Najeriya inda za ku ji ƙarashin muhawara akan misalin lalacewar ilimi a jihar Bauchi kamar yadda marubuci Haruna Muhammad Babale ya fallasa a jaridar Sahara Reporters mai fita a intanet. Shin gwamnati ce kawai da alhakin inganta ilimi? Ai ba za a zuba mu gwamnati ido ba, in ba bayar ba to kaza kwanci kenan. amma waɗannan fa da ake zargi su suke wawushe kuɗin nan kyauta fa suka yi karatu daga firamare har jami'a har suka kai ga inda suka kai yanzu ingancin ilimin nan suwa suka cancanta su ilimantar To shin akwai wata hanyar da talakawa za su iya bi su tirsasa wa masu mulki dole su ma su saka 'ya'yansu a makarantun wato a makarantu ɗaya da ƴaƴansu hajiya Halima ai talaka a nan Najeriya ai ya zama kunkuru sha duka ne. Ba wai ba za a iya ba ne. to amma mu talakawan nan mutane nawa ne a cikinmu wanda suka san cewa ya dace mu yi wannan ko haƙƙinmu ne mu yi wannan abin nan. tubaicin duka wannan muna tafi da amsoshin tambayar da muka yi muku a facebook ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa ku ji bayanai masu haɗakarwa da kuma ilmantarwa. A Facebook mun yi muku tambaya cewa me yasa 'yan arewa ba sa tashi su kwaci haƙƙinsu kamar yadda 'yan kudu ke yi ga amsoshinku. Yau da gobe, tabbas mu 'yan arewa ba mu iya nemo mu daga waɗanda ke zaluntar mu ba saboda yadda hukumomin arewacin ƙasarmu suka ba wa 'yan siyasar arewa kai bori ya hau ta hanyar haɗin kai da masu mulki. su kuma suke amfani da su wajen hukunta waɗanda suka je neman hakkinsu sai a ce musu 'yanta da husuma ne sannan a garkame mutum kuma ba shi da kuɗin da zai belinsa to voe kun ga kuwa idan gemun ɗan uwanka ya kama da wuta to sai ka shahwa manaka ruwa sako daga prince ya'u adamu bulkacuwa yau da gobe mafi yawancin 'yan arewa muna da tsoro kuma ba mu da haɗin kai ne Wani lokaci kuma rashin sanin 'yanci ne yake damun mu. wani lokaci kuma ba mu son ɓata lokaci, sai a zalunce ka sai ka ce za ka bar wa Allah, saboda idan ka kai kotu akwai ɓata lokaci, ko kuma baka da halin ɗaukar lauyan da zai wuce ma gaba, wannan ma yana tasiri wajen karya zuciyar ɗaukar mataki akan wanda ya zalunce ka. Saƙo daga Dauda Sha'aibu Nuhu ɗan Yauta. Abu ne a bayyana ba a ɓoye ba, Sanin kowa ne cewa duk yunkurin da al'ummar kudu za su yi don kwato su to manyansu za su goya musu baya har su cimma burinsu, amma mu na arewa da zarar mun yunkura don mu kwato mu ko don neman 'yancinmu manyan namu ne za su fara kiranmu da sunan masu tada zamna tsaye. to kun ga kenan daga nan kowa ya samu damar haɗin duk abin da ya ga dama a kanmu wannan shine abin da ya kawo al'ummar arewa koma baya wajen neman 'yancinsu da kwato hakkinsu sai dai mu ce Allah ya cusa ma manyanmu da shugabanninmu na arewa tausayi da kishi da son ci gaban yankunansu. Sako daga Hassan Ibn Muhammad Almangawi Macina. Yau da gobe shirin matasa, hakika kun yi tambaya a nan kuma ga ansarta kamar haka. Dalilin shine duk inda ka ji ɗan arewa ba mata da tawaye ko raina gwamnati. 'Yan arewa suna da sanin ya kamata da tarbiyya da bin doka da oda. A kudu akwai raina gwamnati da taka doka da oda. A arewa akwai bin hukumomi sau da ƙafa wayanda ƙwace haƙƙoƙin talakawa ya rataya a wuyansu. Ƙwace haƙƙi ta amfani da ƙarfin iko ko nuna isa ba abin da yake haifarwa sai dai tashin hankali ga gwamnatin ƙasa ko taɓarɓarewar tsaro ga ƙasa. Da fatan Allah ya ganar da su 'yan kudu su daina hakan amin. Sako daga Kacalla Bukar Kesi Dambowa. Yau da gobe dalili shine yawancinmu 'yan arewa ba mu da ilimin zamani kamar 'yan kudanci, kuma mu addini ya yi tasiri a rayuwar mu ta yau da kullum, musulmi ko kirista. Za a ce ka yi haƙuri kuma za ka haƙura, ko da baka san mutum ba idan ya yi ma ba daidai ba, amma kudancin Najeriya ba haka ba ne. Sako daga Usman na Fage. Matsalar shine indirect rule system ɗin da shugabanninmu suka amsa lokacin mulkin Turawa kuma suka gina mu a kai shine yake bin mu har yanzu. Domin kullum mutumin Arewa yana jira shugaban shi ya ce masa yi ko bari, su kuma shugabannin na yanzu ba sa kishin Arewa sai aljuhunsu Su kuma mabiya kullum suna jira shugabanninsu su tsaya musu akan haƙƙinsu. Sako daga Shehu Umar Ahmed. Yaushe mutumin da aka jahiltar aka yunwatar aka bashi tsoro yake tunanin wani wai shi 'yanci. Ai idan ka ga hankoran ɗan arewa sai dai wajen kuwar siyasa ko neman na sakawa a bakin salati ko ci wa ɗan uwansa mutunci ko yi wa ɗan uwansa bakin ciki ko jin daɗi yayin da wani abu ya samu ɗan uwansa mutum. Amma dai ya harka ya gane ana cin amanarsa sam baya wannan. Ku dubi yadda dogo ɗan daura yake daɗa saka su cikin bala'i amma har yau da sauran masu sonai, Tir tir tir. Sako daga Ishaka Silan Maru. Saboda addini shi ya kawo haka, don ko kiristocinmu na arewa ma haka suke. Duk abin da aka yi mana sai mu ce mun bar wa Allah. Misali, mota ta bige mutum a kudu, sai ka biya kuɗin beriya, sai ka biya kuɗin aurenta da kuɗin makarantarta. A nan arewa kuwa, a bar wa Allah Allah ne ya kawo. Sako daga Muhammad Yahaya Santimita Warra. Amsoshinku ne kun rubuto muku mun karanta. Yanzu ga zauren matasa kuma ga jagoran muhawarar wakilinmu na jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad da abokan tattaunawar shi na bangaren iyayen yara da ɗalibai da bangaren malaman makaranta da bangaren masu kare hakokin bil'adama. da ɓangaren gwamnatin jihar Bauchi da kuma marubucin labarin a Sahara Reporters Haruna Muhammad Babale. Ko kuma ƙungiyar iyaye da ɗalibai kun ce kuna ma ba da taimakawa. Shin wannan taimakawa ya zamanto kamar kuna ganin gwamnati ta gaza ne? A'a, ai gwamnati ba ta gaza ba. Ai ba za a a zuba mu gwamnati ido ba. Amma guntun gasirinka ya bisa rika bani idan kana haka su yaran ma da kake sa musu taki za su san cewa ka taimaka musu ba kawai za ka zauna ido ba ne in ba bayar ba shi kenan to kai za ku kwanci kenan to malam idan zan tambaye ka idan kana bibiyan budget din da gwamnati ta yi a baya a bangaren ilimi in na tambaye ka cewa an kashe kashi kai tamanin ma cikin dari na budget din akan ilimi me za ka ce an yi idan da an yi da zai zama a ce a cikin ƙwaryar bauchi firamare ɗaya ne take da kujeru na yadda da kai cewa communities ya kamata su shigo su ma yi nasu amma wa'annan fa da ake zargi su suke wawushe kuɗin nan kyauta fa suka yi karatu daga firamare har jami'a har suka kai ga inda suka kai yanzu da kana ji ko da shi bai fahimta ba shine maganan ilimi akwai masana suna magana shin waye kamata ya ɗauki nauyin ilimi duka akwai yarjejeniya na ilimi a bangaren ilimi cewa ilimi kowa sai ya sa gudumawansa domin ilimi ya inganta iyaye akwai gudumawan da su bayar gwamnati akwai gudumawan da su bayar su 'yan gaza gani wato kungiya masu zaman kansu da kuma bibiyan abubuwa akwai gudumawa da su bayar kamar yanzu maganin da yake ta bada kalubale kaga gudumawa ne domin idan gwamnati ma bata yi ba ko kuma tana gani ba a kallanta ta san cewa akwai wanda suke kallon kashi 20 da aka bara a cikin kasafin kuɗin nan an sa amma babban matsalar najeriya wanda ya shafi dukkan bangarorin rayuwa shine maganin cin hanci da rashawan nan kuma yanzu ne aka samu shugaban kasa a sama wanda yake fada da cin hanci da rashawan nan aminu sidi bari ya ce wani kafin eh, babban abin da zan yi magana akai shine na farko akwai wata aƙida wadda wannan gwamnatin na ga za ta yi wani abu wanda muka bata shawara ta binciko shin ingancin ilimin nan suwa suka cancanta su ilimantar to ana an fara tantancewa a gaskiya an samu rubabu da yawa kuma hatta kai ga wasu makarantun a rubuce kawai suke ana karban su amma ba sa nan a zahirance to idan aka ci gaba da haka ana kyautata ma malaman nan lokacin salarinsu a biya su a kan kari hakkinsu na promotion a inganta shi kuma mu mun sha alwashi abin da suka ce za mu bibi za mu zuba ido ina aka ce za a yi kaza makarantu ina aka kai kujeru ina ne aka ce an gyara rufi da yoyo ina ne kuma aka ce an kafa sabuwar makaranta za mu je gurin za mu gaya al'umma an yi ko ba a yi ba abin da zan kara ne ga Muhammadu Buhari da ministan ilimi Adamu Adamu da gwamnoni duk tarayyar Najeriya alhamdulillahi shugaban kasa a rubuce ya yi nasa zahiri mun samu labarin cewa za ɗabi malamai dubu ɗari biyar wannan abun godiya ne abun alfahari ne mun ji daɗi mu malamai amma abin da muke jira muke kira general ministan ilimi gwamnoni su sa ido wasu irin malamai zaɗi ba lallai mun san akwai wanda suke baya in har an ɗauki wanda ba sa da ilimi na cancantan koyarwa to akwai abin da ake kira intensive training ya kan kansu je su fara daukan allah su shiga ji akalla a samu wata biyu wata uku ana karanta da su da su interacting da yara yadda za ka yi da yaro dan shekara ɗaya zuwa shida daban yake da dan shekara shida zuwa goma sha biyu a karantar da su a gwada musu yadda za ita kanta matsayiwa a gaban yaran wallahi an karantar da kai sai an karantar da kai saboda haka muna kira general ya sa ido sosai wa yaya da ɗabi mutanen nan gwamnoni su sa ido ministan ilimin ya sa ido kar a zo muna muna abu kuma ya zo ya a bayan wannan abin da ya kamata musamman gwamnatin bauchi ta yi la'akari shine akwai hidimostoci da muka yi la'akari da principal principal waɗanda ba su cancanci ma shugabancin ba kun gaya ma gwamnati ya kamata su san haka ba su cancanci wannan shugabancin ba ko ya ne ko cin hanci suke bayarwa za ka samu masu ilimi a ƙarƙashin su amma waɗanda suke shugabancin ba ba su cancanta ba saboda haka ya kamata a yi gyara a wannan in ana so a gyara to kai jami'in gwamnati ga dai wasu bayanai da duk ya kamata a ce kai ne za ka je ka ga wa gwamna irin halin da ake ciki to ai riga ma ai an yi la'akari da wannan yanzu ka ga maganan da wannan bawan allah ya faɗa dukkan cin kaca da kuma cin fiska da aka yi wa ilimi a jihar bauchi ai kusan duk an yi shi a subeb ne kuma a wannan subeb din kai ka san abin da ya faru wanda aka ɗauko aka bashi riƙe wannan gurin ai ga daransa da cancantansa shine da takamansa shine wanda yake gwamna wansa ne wansu ɗaya ubansu ɗaya shine kawai cancantansa to kuma ganin haka daga zuwan gwamnatin mohamed abdullahi abubakar kusan kashi casa'in da tara na duk waɗanda suke aiki a gurin an ɗaga su kuma aka kawo profesa uh, yahaya yaro wanda kowa riga ya san shi a university of jos tun a jos har kafin ya je kashere mutum ne wanda yake da tsayawa da kuma dogewa akan a yi gaskiya kuma ko da ya zo karbi aikin na ya faɗa wa gwamna ka bani aikin nan za a bar ni in yi aiki kamar yake to kaga malamai tun daga ƙasa na firamare da ƙananan sakandare su ne za su fara amfana daga irin shawarorin da magabata suka bayar an a takaice dai muna ganin cewar akwai haske kenan insha Allah insha Allah to marubuci ya <laughs> da kai na'am da karshe mm. rubutun Allah da yanzu aka fara mm. na biyu kuma za mu sa ido a kan gwamnati da yardan ubangiji za mu akwai abin da ake kira budget tracking in allah da za mu launch a database na yadda za mu dinga tracking budget din jihar bauchi duk naira idan ta bata in allah da za mu bibi ina aka batar da ita za mu yi wani saboda ba don adawa kawai ba ta bangarori da dama har ruwan sha da hanyoyi duka za mu yi amma babban abin da muke son gwamnati yi la'akari da shi ne mu da muke mata mountain pressure din a kanta ba tsananta muka yi ba ba adawa ba ce ni ba ma dan siyasa ba ne kawai in bukata ta shi ne amma al'umman jihar bauchi adalci a yi amfani da kuɗin su judiciously ta inda za a taɓa rayuwan kowa da kowa sannan daga karshe kamar yadda wannan ba allah ya faɗaɗa su. aikin ilimi is a collective responsibility na yadda dole sai an haɗa hannu da iyayen yara da malamai da ɓangaren gwamnati dole sai an haɗa hannu an sa ido an make sure cewa abubuwa da ya dace a yi shi ake yi da yardan ubangiji ina ga in an yi haka to in allah yadda za a ga kyautattun al'amura to da kashe a bangaren kungiyar iyaye da malamai yawa mu abinda bangaren iyaye mm. da malamai abinda za mu so a yi ne makarantu da ainihin kamar teacher service commission a samu tsofi wanda su ƙwararru ne an san su malamai ne na kwarai a sa su a wajen makarantu ba kawai don gata za a ɗauko ni a ci an ba shi headmaster ko principal ba a'a ya zamance ya zama mai kwararre ne shi yanzu haka ba zan manta ba akwai mr david olumorin mutumin nan dan kwarar state ne tun 1967 ya zo bauchi teaching practice har goben nan yana boci da ya permanent commission a teacher service commission to kaga wannan duk wanda ya kobi in the 70s ya san wane ne mr david olumorin har yanzu shi akan fannin ilimi yake to irin wayannan su ne wanda za a gansu a sa su a inda ya kamata to za a ga nasara amma inda aka so sun zuciya kan to ilimi kan ya dinga gurguncewa kenan to jama'a mun gode muku da kuka samu lokaci kuka zo muka tattauna wannan bamban al'amari a da ya shafi rayuwar jama'a ma gabaki da dinga ma ilimi shine ginshikin rayuwa da kuma fatan ku za mu so mu ganin 'ya'yanku mu ga dan gwamna mu ga dan kwamishina su famanin sakatare ka ce mana gashi ya shiga makarantar gwamnati masanin ilimin kimiyyar siyasa malam yusuf abdullahi dabo malami a kwalejin abubakar tatari ali polytechnic da ke bauchi ya amsa tambayoyinmu da dama amma ya fara ne da ƙara jaddadawa gwamnatin jihar Bauchi muhimmancin inganta wa malamai albashinsu. To malami bai ci ya koshi ba yaya kike tsammanin cewa zai zo gaban yara ya zanna ya ba su ilimi yadda ya kamata wallahi ba zai yi ba. Saboda haka gaskiya gwamnati su inganta wa malamai albashin. Ya kamata albashin malami ya zama yana da tsoka. To amma kuma kashi irin ƙasarmu yadda muka sami kanmu sai kika cewa wanda shi bai kamata ma albashin zan yi yawa ba wai ana bashi albashin da yawa saboda me saboda kar a sami wasu shiriri ta cin hanci da sauran abubuwan ba haka bane kullun nakan faɗi kullun nakan faɗi yadda 'yan majalisu daga jiha ne tarayya suke ɗiban kuɗi a banza ni na ce a banza a banza saboda me suke yi kusan kullum in kika je wurin ma in muna kallo a talabijin za ki ga cewa suna zaune ne wannan ya zolayi wannan wannan ya zolayi wannan wai suna doka abun ya tashi a yi satuttuka wai ana hutu ana menene to amma ga malami da yake shiga aji an ba shi amana to in ba inganta masa nan ba ya za a yi wai da kiga constituency allowance da ake ba kiga menene ake ba duk malami shi bai da wannan shi dan wannan dan kudin da yake dan yake bukata a bashi wanda bai wuce dan cikin cokali ba ma ba a bashi saboda haka shi yasa ni wani lokacin ba na ganin laifin malami idan bai yi aikin da ya kamata ba wai na halarta ba ne a'a saboda an sami kafa ne wai akan yi koyi ne da na gaba wai na gaba bin na gaba bin Allah idan na gaban nan yayi abu mai kyau zaka bi shi in ka bi shi kuma abun nan sai tafi da ya kamata to a gaskiya malamai an mai da su wasu iri hajja ma sai dai mu ce Allah ubangiji tunda ya ba mu shugaba Buhari a sama kuma wanda yake minista na ilimi mutum ne wanda yake jajircewa da sauran abubuwa hakan nan muna fatan za su yi kokari wajen inganta makaranti daga sama har har kasa Malam Yusuf ban san ko kana da wannan labari ba ranar Laraba tara na Maris hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID da kuma gwamnatin jihar Bauchi sun kaddamar da wani shiri na haɓaka ilimi a jihar mm. Bauchi da inganta shi ta yadda zai zama abun mm. koyi ga sauran jihohin Najeriya. To Malam Yusuf ga waɗannan kuɗaɗe dalar Amurka miliyan hamsin da takwas da za su shigo domin inganta ilimi a jihar Bauchi da haɓaka shi. A ganin ka kuɗaɗen nan za su shiga wannan haraka ta ilimi ko ko dai za su bi shanun sarki yadda ake ca? Gaskiya zai wuya, sai dai mu ce zai bi shanun sarki. Saboda ai ba yau aka fara irin wannan abun ba. Kusan ƙasashen turawa suna da niyya mai kyau dangane da ƙasashenmu na Afirka. kamar yadda ita yi ɗin suke to amma matsalar shine halinmu na ɗan Najeriya halinmu na ɗan Najeriya yanzu su gwamnatin Amerika sun ɗauki kuɗi dola miliyan hamsin da takwas hajiya halima ki ɗauki dola miliyan ɗaya kawai dola miliyan ɗaya nan wajen naira miliyan ɗari uku ne kusan da ashirin da biyar ba ƙaramin kuɗi ba ne to amma su jama'ar mu da suke suke da madafan iko su wallahi ba burinsu bane a yi wa'yan abubuwa burinsu shine menene za su samu su azurta kansu dangane da wannan kudaden da za a bada bacin hakan nan kuma za ki samu cewa abubuwan da ake so kayayyakin da ake so alawansu da za a bada wa masu koyarwa ba za a basu ba wani yana nan a tsakiya yana nan wanda yake shi kawai zai yanka ne ya ci abin da zai ci to waɗancan mutanen nan kuma wanda ainihin ya kamata su yi to kin ga bukata ba zai biya ba kenan saboda me saboda yadda za a inganta musu wajen wa'annan ayyukan nasu ya tafi yadda ya kamata ba zai yiwu ba to wallahi ni dai ina ganin dai ko da za a yi wannan abu kusan zan ce kawai yadda kika cewa kika ce din ne kusan za a yi ne kawai amma kuma gaskiya wasu yan kalilan ne za su azurta da shi saboda ko da maganar ilimi har ilimin na halimu kamar da na ce ya unesco sun ce a ba da kashi na 26 na kasafin kuɗi ai aka wasu sukan sa kamar bocin wannan na sun sa wajen kashi ashirin da biyar wannan shekara to amma idan aka sa ina ina kuɗin nan yake tafiya to sai dai kuma idan zai zama cewa su wannan hukuma na USAID din za a yi abun nan tare da su wanda keke da keke to idan za a yi keke da keken nan to ina ganin kamar cewa za a iya samun nasara dangane da wannan bukata na nasu to amma kuma idan za a bar shi ne a hannun mu mu 'yan Najeriya wajen gudanar da wannan harkar to ina tabbatar miki da cewa gaskiya gara ma ba a fara wannan abin ba malam yusuf a ganin ka yaya talakawa za su iya tursasa ma jami'an gwamnati lallai lallai dole su masu su fara sa 'ya'yansu a makarantun dai da 'ya'yan talakawan ke zuwa akwai wata hanya talaka zai iya yin haka hajiya halima ai talaka a nan najeriya ai ya zama kunkuru sha duka ne menene zai ce duk abin da talaka zai ce hajji halima ba dole ne gwamnati su yi ba kusan ma abin da yake damun mu ma ba wai ba za a iya ba ne to amma mu talakawan nan mutane nawa ne a cikin mu wanda suka san cewa za ya dace mu yi wannan ko haƙƙinmu ne mu yi wannan abin nan so kowa dai damuwansa me zan ci ne menene duk wai jifa in ya wuce kanka wai ba ka damu ba to saboda haka kin ga nan zai yi matukar wahala a ce wai talaka wai ya jajirce ya ce a'a dole kawai sai mai kuɗi ko mai mulki ya sa 'ya'yansa a makarantu irin na talakawa saboda haka kusan in ce dai zancen wai talaka ya tursasa gwamnati akan cewa su sa 'ya'yansu na a wannan abun nan ina hajiya halima kai ko da wasa ina ma za su ga shugabannin ma ina za su gansu in sun gansu in sun gaya musu ma ina suka mai suka sani kusan yanzu shi talaka a najeriya kin sai wanci. muna cikin wani abu na duhu ba kamar wajajen ku bane Amerika wanda yake kafin ka zama dan majalisa ko ka zama gwamna ko ka zama wani abu hakan nan sai ka gaya wa jama'ar cewa idan na hau zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza duk irin wannan abubuwan idan aka yi wa mutum lokacin zaɓe da shi zaka kama shi da yake akwai daman da kake da shi na dawowa da dan majalisa ko wakili kana da wakilinka kun yi da shi zai muku kaza bai yi ba to za ku iya dawo da shi akan wannan abu to amma mutanen hajji halima nawa ne suka san wannan abu talaka yau in ka tashi ma kace za ka yi wannan batu na cewa lalle lalle su sa 'ya'yansu a makaranta aka ga ka ɗaga hankali sai a nemi waɗanda yake su 'yan tsageren nawa ne sun mutane biyar ne ko goma a ce yunwa ne ya dame su a ba su miliyan ɗaya ko miliyan biyu kai da baka taɓa samun naira dubu ishirin naka ba ko dubu goma naka ba na kadan a hannunka yau an ce an baka miliyan ɗaya zuwa miliyan biyu ajiya halima wani kuma faɗa za a yi so saboda haka shi dai talaka a najeriya kusan dai zan ce kamar bai san yancinsa ba ta wannan fuska kusan rashin ilimin ma shi ya daɗa sawa ma muka zama haka amma idan kika duba yan uwanmu da suke kudancin najeriya ai sukan kamanta sukan ce me kamana da shi yasa kika ga lokacin da aka yi zaben ajiyola ai da shi da tofa har kano ajiyola ya je ka da tofa saboda me saboda irin abubuwan da abiyu ta yi a fannin ilimi a arewacin najeriya da kudancin najeriya bari tuna miki wani abu hajji Halima ba sani ba ko tuna labarin wannan gani fawimi lauya gani fawimi marigayi in nuna miki cewa mutanenmu ba su damu da ilimi ba balantana su tursa ta shugabanni gani fawimi musamman ya zo arewacin najeriya ya ɗibi mutane ɗari ya ba su scholarship idan aka duba masu kuɗinmu na arewacin najeriya gani fa wani bai isa ya zo kusa da su akan da dukiyarsa da yake da shi ba to saboda haka hajiya wani abu ne wanda yake shi talakan ma bai san ma me ya kamata ya yi ba ko ya san me ya kamata ya yi idan ya fara sai a zo ta wani yuyu haka ko a yi amfani da sarakunan gargajiya a ce su ne iyayen ƙasa su yi kaza su yi kaza su kira talakawa su mutu bayani menene menene kusan dama yawanci idan ana so a dami talaka sun san da su ake ake ake haɗa baki waɗanda yake su za a ce saboda maganan addini muna daraja addini a daraja su za mu yi amfani da shi to a gaskiya hajiya halima wani abu ne mai wahala a ce wai talaka a najeriya ba wai na ce ba zai yiwu ba amma yiwuwansa ne gaskiya gaskiya dai ba zan iya ce zuwa yaushe ko yaushe zai iya yiwuwa ba saboda mu 'yan najeriya talakawan kusan ba mu san 'yancin kanmu ba to in kuma ba ka san 'yancin kanka ba kusan zai yi wahala a ciki yau ka ci ma burin kan nan da ke Hmm. Duk da cewa yau a Najeriya muna fama da ɗan talauci. Da farko zan fara da mai girma gwamnan jihar Bauchi akan ya tashi tsaye ya taimaka ya ga cewa an inganta makarantunmu daga primary secondary ya yi sama. idan zai inganta ko shi ne ba wai gine-gine ne zai taimaka ba a'a. su malaman kansu da suke koyarwan ya kamata ya zamanto cewa ana ɗaukan nauyinsu wajen zuwa su ƙara su zurfafa a karatunsu ko kuma ilimin su na ɗaya kenan na biyu kuma ya sa ido ya ga cewa duk abubuwa da ake yi a fan ilimi an yi shi bisa dacewa wajen ɗaukan malamai wajen da wajen sayan takaddi da wasu abubuwa da yadda ake cinkusa yara a aji a gaskiya wannan abun yana da muhimmanci idan aka zo aka cinkusa yara a aji malami zai sha wahala ba zai gane ma me yake yi ba bacin hakan nan kamar da kika ce wa masu dukiyarmu da suke bauchi musamman masu arzikinmu zan yi kira gare su da cewa ji tsoron Allah su taimaka kai mai dukiya kar ka ce wai yau ka ɗauki ɗanka ka kai shi turai yayi karatu ka bar ɗan talaka a kamata yayi idan har ka ga ɗanka yana tare da aminansa me zai hana ka ka ɗauki nauyinsu gabaki ya ka tura su makaranta amma idan wai kace za ka yi mugunta ne kai ka kai naka ka bar su wallahi tallahi sai ka zo ka yi kuka da kanka nan kuma su yan majalisu kusan ni tunda suka hau ma ban ga wani abu da suke a fannin ilimi ba zan yi kira a gare su da su karkata hankalinsu ta wajen fannin ilimi musamman duk ƙasar da take cike da ilimi to wallahi wannan kasar da izinin Allah ta'ala za ta ci gaba duk ƙasar da bata da ilimi babu ci gaba yan majalisunmu na jihar Bauchi daga na jihar bauchi har waɗanda suke tarayya ya kamata su zo su zuba ido su duba in ya kama nema a zo a yi wani taro a kan ilimi kamar yadda gwamna ya kafa wani kwamiti su ma a zo a yi a duba menene matsaloli in wani gidauniya za a yi gidauniyan nan a yi shi wanda zai taimaka wajen inganta samar da ilimi a jihar bauchi ina ganin idan aka yi haka ko zan ce ilimi dai alhamdulillahi zai wadace mu amma da har aka ci gaba da yadda ake din nan a ce an bar talaka ya tafi makaranta da kansa ko ya ilimi da kansa wallahi ba zai harfa wa mu ido ba Hajji halima ina za mu je da irin wannan shi yasa na gaya miki a biyo larabawa suka ce za su mutu a kansa saboda irin taimakon da yake musu dangane da ilimi ilimin nan shine ci gaba ina fatan sha Allahu su wakilanmu da sauran waɗanda waɗannan haƙƙi ya rataya a wuyansu za su yi amfani da yar wannan guntuwar shawarin da na bada domin ci gaban jihar Bauchi a fannin ilimi. Jamila ya kamata a ko ɗaya ko ra'ayi ɗaya ki karanto man daga Facebook. To ga wani Muhammad Awal Abba Katsina ya ce yau da gobe yanci baya samuwa sai da ilimi, arziki, arziki da jajircewa. Yawancin al'ummar Arewa na fama da ƙarancin ilimi da wadatar arziki ga uwa uba shegen tsoro ga talakawan Arewa. Wannan ya sa yawancin mutanenmu zai yi matukar wahala su iya tursasa musu mulkin su yi abin da ya kamata. talakawan arewa ya kamata mu farka daga dogon baccin da muke ciki mu karɓa wa kanmu yanci daga wannan dogon zaluncin da ya daɗe yana kashe arewacin najeriya kuma wannan magana gaba ɗayanta duk tattaunawa nan da muka yau duka akan ilimi ne duka ilimi yan kudu suna tashi ne saboda sun yi ilimi ilimin ya buɗe musu kwakwalwa sun san mahimmancin su tashi su kwaci kansu kwarai da gaske da fatan yan arewa za ku yi koyi da yan kudin tunda dai yan Najeriya ne iyakacin shirin kenan sai gobe yanzu a madadin kwa da ko Halima jimroke sallama da kuku huta lahiya